أودعه من البلاء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a tara ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam na da haka ko tara tara ga watan ramadan hijirar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 4,444 wanda ya daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta aka islamic kanta a cikin wannan wata mai albarka domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda allah ya saukar ya zama haske maganin duhu fitilla mai haskaka hanya shirya kuma jagora zuwa ga birnin samun yardar allah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafin kyakkyawar ruko kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana kusanci ga Allah fahimtar da za ta taimake mu bayan taimakon Allah da ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin kamar kullum muna ƙara tambihi ga jaddada muhimmancin ƙara tsarkake niyya duk sanda ka kake aikata wani aikin alkhairi hakan ya fi kusa da ka samu yardar Allah ka samu albarka kuma ka samu tasirin abin da ake karantawa Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai ya azurta mu da ikhlasi muna tsara maraba da mai gima gwamna Alhaji Ahmadu Umar Fintiri wanda yake haskaka mana wannan majalisi ko da yaushe shekara da shekaru Allah ya kara ma ta albarka da shi da mu gaba ɗaya ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya yi da shi da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko mai ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah malam wace hanya ce ko addu'a mai sauki da inganci wacce musulmi zai bi domin ya gyara aƙidarsa sai yasa in bracket tauhidi wannan tambayar ta burge ni sosai sai ya sa da na ganta na gaba yadda za a da tambayoyi na da yawa na ce wannan dole a karanta ta don ban ga me zan fada ma Allah ba an tambaye na akan tauhidi in tsallake tambayar kaga akwai matsala abin da ya burge ni na biyu bayan topic ɗinta shine da ya ce hanya mafi sauƙi amma mai inganci mai sauƙi mai inganci a gani ragon malami ke ma, ga girma ga arha kaga wannan ya abin da yake Allah ya saka maka da alkhairi tauhidi jama'a ko akida akida ita ce mafi tsadar abu da dan adam ya taskance a zuciyarsa kyakkyawar akida tauhidi kadai ta Allah to ai duk abin da kake gani gabas da yamma kudu da arewa ƙasa sama dama hagu duka ba abin da ya sa aka yi su ba a yi su don komai ba face don su tabbatar da kaɗaituwar Allah ko ba ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ko la'ibin ma na kuma illa bil haqq walakin akthara an-nas la ya'lamun dutse da kake gani ruwan sama da yake sauka bishiyoyi dabbobi ƙasa da kake gani duka babban saƙon da suke ɗauke da shi shi ne tabbatar da kadaituwar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kamar da Abu al-Atabiya yake cewa yake duk abin da ka kalla nesa ko kusa da kai sai ka ga akwai wata alama da take tabbatar da kadaituwar Allah me yasa saboda kada wani gobe kiyama ya ce Allah ban gane ba komai da kake bukata kwakwalwarka da take bukata domin a tabbatar maka da kaitaituwar Allah da a tabbatar maka da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa an yi sai sa aka saukar da littattafai aka aiko malamai suka zo kuma suka yi sharhi suka yi bayani gamsashi abin da ya rage shine ka gasgata ka miƙa wuya ka abin da ke kara bayyana muhimmancin kyakkyawar aƙida shine duk abin da za ka yi na aikin alkhairi ko ne, ko mun girman shi idan mutum ya kuskura ya je gaban Allah ba da nagartacciya tsabtatacciya lafiyayyar aƙida ba to duk wannan abin da ya yi haba a mansura ce ma'ana toka ce abin tambatarwa saboda ne saboda fakta ko kuma abu na farko da ake la'akari da shi wajen aikin ka ya zama mai daraja mai kima shi ne a aqida yanzu misali mutum da ya zo ya kabbarta sallah ya yi abu. da aka da ya gama sai aka tambaye shi mai kai sai ce wallahi sa yi misali amma ya yi mechanical routine inda ake kallo physical abin duka ya yi daidai sai wannan kuma ya zo ya yi abu. Mai kai na yi saboda Allah ya ce ai da bambanci ko ba bambanci amma aikin duk iri da domin ka gane ashe abin da yake samar da kimar aiki shine niyya ita kuma niyyar da an same ta ba za ta samu inganci ba sai an dora ta akan tafarki na daidai wanda shine Allah da manzansa suke so abu na uku da yake nuna muhimmancin wannan tambayar shine a wannan zamani akwai mafarauta na aƙida masu so su ga cewa akidar mutane ta lalace ko kuma sun auka dokar daji ta ɓangaren aƙida akwai barayin aƙida irin waɗannan barayin barazana ne ga tauhidi barazana ne ga lafiyar addininka da imaninka saboda haka ka zama mai ido wanda ba kyaftawa a babin aƙidarka kar ka bari wani ya tace mata aƙidarka wani ne wanda zai zo ya tsora ka akan wani tafarki wanda ba Allah da manzansa suka yarda abu wannan tafarkin ba karka yarda da shi wani ne wanda zai tabbatar da aƙidarka da imaninka ya ce a ga wata hanyar da za a bi gobe da nisa ai yau yau ne ake samun kaza za mu yi wani za su yi wani kulle-kulle za su yi wani kaza za a shiga daji a kwana talatin ba a fito ba za a yi kaza za a yi kaza kaga wannan farawon akida ne farawon Kar karka yadda da shi shi sa a babin abin da ya shafi kaɗai ta Allah babu mai ban tausayi kamar wanda zai je wajen boka ya ce masa wani abu kana ganin mutumin nan iri da mutu irin ka wani ma ka fi shi sarki ka fi shi komai kuma wai shi ne zai maka wani abu abun mamaki a daidai lokacin da wanda zai je wajen shi ko zai magana da shi ya je din duk sakon ɗaya sakon biyar goma sai ajizancinsa da cewa shi ba kowa ba ne sai ya bayyana kana cikin magana da shi kila amma za ta iya zuwa tari zai iya zuwa atishawa zai abin nan zai kurkurwa sai cika wani yana nuna miskini ne baya iya amfanar da kanshi da komai kuma baya cutar da kanshi baya iya ballantana kuma ya cutar da wani saboda haka ka rike aqidar ka tauhidin ka kyakkyawar rubo a karkai takaci da shi hanyar da ake bi a samu nagartacciyar akida bawon Allah babbar hanya ita ce hanyar ilimi a tafafuhu fiddi tankwashe kafa a gaban malamai ka nemi ilimi in yanzu ka tambaye ni wata hanya ake bi a samu kudi mai zan ce maka ta tafi kasuwa to wata hanya ake bi a samu nagartacce aƙida a tafi makaranta idan aka yi kyakkyawan karatu a gaban malamai waɗanda suke fitar da fahimtar su bisa ma'aunin littafin Allah da sunnan mazala ta bisa fahimtar magabata na kware to shi kenan sai a samu nagartacciyar tsaftatacciyar aƙida wacce babu kura a kanta idan ka shiga makarantar ko ka dinga halartar majalisai na wanda aka gina su a akan gaskiya sai kai kokarin ka zurfafa fahimta ka zurfafa tunani da bisa abin da kake nema yanzu me kake nema tsaftatacciyar aƙida tsaftatacciyar tsaftataccen tauhidi a cikin zuciyarta? daga cikin hanyoyin da za ka bi shi ne tuntuban malamai waɗanda ake kyautata musu zaton cewa a babin aƙida a babun tauhidi suna kan hanyar kwarai hanyar gaskiya wanda in dai da gaske kake tare da bibiyan abin da ya kamata ko hanyoyin da ya kamata Allah zai taimake ka ya ambaci wani bangare ya ce ko addu'a ana biyun yake so da hanyar da za a bi ta zahiri sannan da hanyar da za a bi a samu taimakon Allah da agajinsa tabbas addu'a tana taimakawa idan mutum ya fuskantar da zuciyar shi tsakani da Allah yana neman shirya Allah zai taimake shi na biyu kuma yana da kyau din a hada da addu'a daga cikin addu'ar da zan baka a wannan lokaci ita ce addu'ar da Abu Salama dan gidan Abdurrahman bin Awu, wata rana ya samu Aisha radiyallahu anha yace ya Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai ce da ita wata addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya tashi bacci da daddare kafin ya sallar dare Aisha radiyallahu anha kamar yadda zuwa hadisin Muslim Aisha ce take cewa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma rabb جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وأنا الدعاء tana da tsada tana da daraja sosai ma'anarta abin da take cewa a takaice shine ya ubangijin mika'il amma a lafazin za ka ji an ce jabra'il wannan duka a lugar larabci ana ce suna mai suna jibril ana ce masa jibril ana ce masa jabra'il ana ce masa jabra'il da sai kake sai ana ta sana cin addu'a yake cewa ya allah ubangijin jibril ubangijin mika'il ubangijin israfil wanda ya kagi halittar sammai da gasai A masanin abin da yake a bayyane masanin abin da yake koyi duka daidai ne a wajensa ba abin da ya koyi gare shi an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yaftalifun Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayinka akan abin da ya shiga tsakaninsu ko ya wakana tsakaninsu kai ne mai hukunci sai ka ce ihdini lima tulifa fihi min alhaqqi bi iznik ina roƙonka don ikonka don mulkinka don kudurarka don buwayarka Allah ka azurta ni da shirya inda ka tahdi man tasha ila siratin mustaqim lallai ya Allah kana shiryar da wanda kake so zuwa cikakken tafarki to duk bawan da ya nufinci irin wannan addu'ar ana kyauta zaton Allah ya dora zuciyarsa akan A daidai akan abin da yake gaskiya amma kamar da muka sha faɗa addu'a tana ƙara daraja ne bisa abin da zuciya ta kunshe lokacin da kake addu'a yanzu ka ji wannan addu'a idan ka tashi yi sai ka yi da sakantancewa da yarda cewa allah shi ne zai yi kuma yana amsa kiran mai kiransa shi yasa kai kirari ga Allah rabba jibril wa mika'il wa israfil sai aka keɓe waɗannan mala'ikun domin isar da wani sako shi shine waɗannan manya ne jagorori ne a cikin mala'iku tare da su akwai siffofi na ban mamaki siffar yanayin halittarsu mala'ika jibril yana da fuka-fukai guda 600 to ba ɗari shirin za ka yi mamaki ba kowane fitike kuma dama kamar yadda su sana ya ba da labari sadda ma ma bainal mashriq wal maghrib nan dama nan yin haka sai da ya tokar karshen gani gabas da yamma kudu da hari to abin tambaya ba jibril din ba waye ma wannan halitta to sai ka zuciyarka ta tsinke ta ƙara imani sai ka sakankance ka zube a gaban mahalicci mun fahimta mika'il da israfil mika'il Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar saukar da ruwan sama ashe ba abin nan abin nan kada hadari da jajimari su je nan garin domin su haɗu su saukar da ruwa fitar da tsirrai da sauransu sai ka ga wannan duniyar da abin da ke cikinta na mamaki shuke-shuke na bayan ƙasa da kake gani to din shi ne in charge na wannan da umarnin wani da umarnin allah to ba mika'il za ka yi mamaki ba mamakin mahalicinsa da ikonsa wannan shi ne ake bukata kuma wallahi azim duk lokacin da zuciya ta cika da ganin wannan iko na allah ba tsawon addu'a ne yake zama mai girma wajen hankasa addu'a ba za ka iya addu'a wacce ba ta je kafan biyar ba ko goma amma da halarto da wannan abun a zuciyarka yanzu sai Allah ya nuna maka ikonsa a gurguje ina tana wata kisa mai ban mamaki da tafawa kana tana da alaka da addu'a babu laifi ma ambace ta kafin mu ci gaba akwai wani dattijo tsoho tukun haka yana tafiya wata rana da sanda yana tafiya yana dogara to tafiyarsa ba ta da balan baya iya tafiya kakkiyar tafiya yana cikin tafiya sai a da laraba ne sai wani saurayi ɗan kwalisa ɗan gayu ya zo da amaryarsa suna tafiya amaryar ta ci ado suna tafiya yana cikin tafiya shi dattijon nan ya daga sandansa zai dogara ya tsallake wani waje sai kafan shi ta kasa kaiwa sai ya buga sandar a kan wani dan rami wanda akwai ruwa sai ruwan ya dan fantsala sai ya fantsama ma ta amarya yar gayu kawai kasan kuma kana so ka ga tashin hankalin mace gayin ta ya baci a gaban mutane yawa yanzu hankali na kyau zai baci sai ta fara tsaki kalmomi na rashin mutunci ta gawa mahaukaci bai gani kaza irin waɗannan marar wani da ta kalli mijinta ango kana ganin abin da ya ba za ka yi wani abu da dama ba ka so na me yayi yaron nan saurayin nan saboda rashin hankali da wauta bai san da wa yake mu'amala ba ne bai san bawan Allah ba ne wallahi sai ya wanke tsohon nan da ba sai ya wanke shi da mai da cizon nan ya dukar da kai saboda zafin mari da jin nauyin abin da ya faru sai ya daga kai ya kalli waye ma samari shi da ya kalli shi sai ya ga cewa tabbas a lafiya ta jiki ba yadda zai yi da wannan ta mafi kalimar haka bai bada labari ce ta mafi kalimar kawai sai yaran da matar sai suka ga bakin da na motsi bai ce kun yi tun da ya gaba ya zai da shi kawai sai dai mai shi ba a dade ba minti biyu ko uku suka ci gaba da tafiya matar da wannan saurayi ango wallahi sai ya nan sai ya je ga wani rami a gabansu garin ya ɗan tsaga kafa kawai sai ya faɗi fasarra marshiya sai kamar mai farfadiya aka bige shi a lokacin da faɗi a sunan haka zo aka fara dubawa ta bayan yarinya ta fara kururuwa fiye da kururuwa sun farko tunda wannan ita ce janun kururuwa ta gaskiya tunda wanda take gayi domin shi yanzu ya samu matsala aka zo aka duba aka duba wallahi ita ingantacciya kafin a ce a wani bincike menene a ce saurayin nan ya mutu aka zo yarinya ce ta tara jama'a ai wannan matsafi ne ai wannan datti, da nan aka je aka nemo shi ai yayi ya yi kaza ya yi kaza aka tattara datti da sai gaban alƙali da aka je gama alƙali da aka ce ana tuhumanka da kisar rai ta hanyar tsarki ce wani tsarki kuma ce a ai yarinyar nan ta ba da labari lokacin da kaza da kaza ya faru tsakanin ku an ga bakin ka yi motsi sau da aka kayi kurici da sunayen aljanu aljanu suka aiko sai suka bige ango ko saurayi sai ya kalli alkali sai ya yi shuru can sai ce ka ba da dama da yi magana sai ka yi sun na sana ya ce ga abin da ya faru da ni da waɗannan bayan Allah lokacin da ya mare ni na kalli shi na ga ba zan iya ɗaukan ɓansa ba saboda ya fi na lafiya da ƙarfin jiki amma na faɗi wasu kalmomi zan faɗi su yadda na faɗa ce me ka faɗa ya ce na ce na mai da zuciyata ga Allah na ce ya Allah لقد أراني قوته فأرني فيه قوتك يا الله لقد أراني قوته فأريني فيه قوتك sakon nawa shi ya sa na tuno da kinsa addu'ar ka ga bata da tsawo ina jin ba tafi sakon bakwai ba ya Allah laqad arani quwwatahu fa anni fihi quwwatak ya Allah ya nuna mun karfin sa ya nuna shi jarumi ne ya Allah ka nuna mun karfin ka kai kuma akan shi shine abin da ya faru mai alkali ya ce sai alkali ya kalli yarinya ya ce sun san abin da ya faru Matsoyinki ya yi kishi a kan masoyiyarsa ma'ana mijinta ya yi kishi ransi ya baci a kan abin da ya tafi masoyiyarsa shi kuma matoyin shi ya yi kishi a kan abin da ya tafi masoyinsa waye masoyin shi Allah sau da aka ku tashi ku bani waje ba wani hukunci ba shari'a wannan jama'a ko fiye da haka shi ne darajar da addu'ar ka kake samu idan ta fuskantar da zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da haka kai mai neman shari'a da ingantacciyar hanya ta samu akida da waɗancan hanyoyi na tankwace kafa a gaban malamai malaman da aka san cewa suna so fahimtar su bisa littafin Allah da da sunnonin manzo Allah ta sallama bisa fahimtar magabata to ka lizanci irin waɗannan addu'o'i addu'ar da aka hada ta da ko aka sirka ta ko ginshikin ta ya zama fuskantar da zuciya ga Allah da yarda da cewa tabbas zai yi mata Allah ya azurta mu da irin wannan yaƙini da fuskantar da zukatanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara malam ilimi malam na turo sakon tambaya a gare ka har sau biyu ba a karanta ba da na ga wannan ina ce ko zan karanta wanda ina neman addu'a a gare ka kaga ba addu'a ba tambaya ce addu'o'in neman addu'an suna nan da yawa to kuma ba mu cika san kowa ya ce yana son addu'a kaza akan kaza sai an karanta ba kaga sai a cinye lokaci gara a rika ansa tambayoyin da suke da alaka da ilimi kai tsaye domin mu amfana ya ce ina neman addu'a a gare ka da kuma yan uwa musulmi da ke halartar ta na wannan majalisi wannan masallaci mai albarka to kun je yana neman alfarmar addu'a a wannan wata mai albarka an bani matar aure mun kasance muna son juna sosai hasali ma ta fi so na fiye da yadda nake son ta kuma an sa lokaci na auren ni da iyayenta a watan disamba ina roƙon addu'ar mu saboda haka kai wanda kai dace da matar da ta fi son ka muna maka addu'a <laughs> to amma yanzu idan ta biyo mu fa ila yanzu ta wanda aka sa mata aure a disamba ta san kana zuwa nan majalisun ta ji ita hararo cewa kila kai ne ta gane cewa ba ka san ta sosai <laughs> kai ma ka yi kokari ka so ta babu laifin kanar ke da soyayya wa allah ka nemi yardar allah ma da haka <laughs> muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da ya azurta ku da eh, nagartaccen aure ya azurta ku da zuri'a ta gari wacce za ta zama abin alfahari ga al'umma da kuma addinin musulunci na jin saboda yanayi lokaci bari mu tsaya a nan tambayoyin sai gobe ma dan waiwayo sai daga cikin insha Allah na ah, muna da gaba biyu ko uku da suka rage a suratul kautsar ba su kaɗai suka rage ba mana akwai wasu da yawa amma akwai wasu jagorori zaɓi ya rage gare ku mu ambaci kukun nan ko hudu ko ko mu ci gaba da suratun nur a ambata to bari mu ambata a gudu sai ka karanta a karanta haka a karanta suratun kautsar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن هو الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر lallai mun maka kyauta ta musamman mun baka alkhairai mabambanta waɗanda ba su da adadi daga cikin alkhairai masu yawa mun aje maka kyauta ta musamman a gobe kiyama ita ce kyautar tafkin alkautar fasalli li rabbika wanhar sakamakon irin wannan kyauta ta musamman da aka yi maka akwai godiya ta musamman da ya kamata a muhammad daga cikin hanyoyin godiya da za ka bayyana ga allah subhanahu wata'ala shine ka ƙara nizimtar sallah sallar farilla da sallar nafila har sannan kuma ka ci gaba da kyautata mabayin Allah ta hanyar sadaka da yanka kenan da raba abinda aka yanka don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala inna shani aka huwa al'abtar lallai wanda yake son ganin bayanka ko mai ƙoƙarin ko mai jin haushinka ko mai maka hasada ko mai bakin cikin da alkhairai da ni'imomin da Allah ya baka shine maras albarka shine wulakantacce shine wanda hannayensa ba za su kirga riba ba a rayuwa mun tsaya akan fa'ida fa'ida na muka ambata talatin da hudu ko da biyar talatin da hudu suna jin so ga ta biyar dai talatin da biyar fa'ida ta talatin da biyar ita ce wannan aya wannan sura ba ta da tsawo ko mun ambaci cewa ita ce mafi gajartar sura a cikin ƙur'ani to allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko manzan tsira sallallahu alaihi sanar da qur'ani wasu daga cikin ƙuraishawa da larabawa maka suka ce a'a waɗannan ai shafa labari shuri ne a'a ya haɗu da wani ne ya ba shi ƙura'ani yake koya mata eh, ba hafa iya tula alaihi bukratan wa asila da makamantansu mu ma kun mun duka za mu iya yin waɗannan bayanan to allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da gayyata ta gaba daya cewa duk wani wanda yake ganin ya balaga ta hanyar fasaha da iya magana to gashi da qur'ani ya zo da koda mafi karancin sura mafi gadarsa sura a cikin qur'ani to kaga sai ka ce wannan surar ita ce mafi gadarsa saboda haka an yi tahaddi da ita ma'ana an yi ko da shaidar cewa a zo da ta in za a iya to har manzo Allah san ya rayu ya bar duniya sahabbai suka rayu suka bar duniya tabi'ai suka rayu suka bar duniya wannan da suka biyo bayan su suka rayu har zuwa yau ba a samu mutum komar komin iya fasahan shi da iya salon zancen shi da iya murza kalmomi su fitar da statement mai kyau mai jan hankali har yanzu ba a samu wanda ya taba yin firji da kalmomi wanda suka yi kusa da fasaha da balaga na labarin inna a tsayina kalkautar fasalli lirarbika wanhar inna shani a kahuwar abtar ba a samu ba kuma za a samu ba sai mu ce fa'idar ita ce Ashe wannan surar tana tabbatar da manzancin manzon Allah sassara wannan tsoron tana tabbatar da gaskiyar ƙur'ani cewa tabbatar daga wajen Allah yake saboda mutane biliyoyi da suka rayu a wannan duniyan suke rayuwa da waɗanda za su zo har yanzu an kasa samun wanda zai zo da irinta ashe wanda ya furki da waɗannan kalmomi ashe daga wajen Allah subhanahu ta'ala yake in kuma daga wajen Allah yake to an tabbatar da annabcinsa annabtansa kenan in ko an tabbatar da annabtansa to ashe wanda ya aiko shi shi kadai ya tantance abota masa saboda haka ashe suran nan tana tabbatar da komai kenan tana tabbatar da samuwar Allah tana tabbatar da kadaituwarsa tana tabbatar da shi kadai ya cancanta a bauta masa tana tabbatar da cewa annabi sallallahu daga wajensa yake annabi kuma annabin gaskiya ne qur'anin da zo da shi daga wajen Allah yake qur'anin na gaskiya ne bangare ce bangare na gaba shine duk abin da yake da alaka da sauran abubuwan da aka ambata na qur'an a cikin ƙur'ani da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk sun zama gaskiya kenan mutuwa azabar kabari kwanciyar kabari hisabi kiyama aljanna wuta duka ashe duk ingantattu ne tabbatattu ne tunda an tabbatar da samuwar wannan sura da ina ina mun fahimta fa'ida ta gaba aka fice ta 36 ita ce wannan lafazin na inna shani aka huwal aftar yana fa'idan da cewa wanda baya santa wanda yake jin haushinka amma haushin nan aka sirta shi da hasada to cutar shi ba mai warkewa ba ce me dalili Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mai jin haushinka mai maka hasada mai maka bakin ciki shine maras albarka ba An ambaci cewa zai zo rayuwar shi ta kyau ba shi ya tafi kenan a haka zai kare saboda ne wata cuta maras magani ta kama shi har abada me ce cutar cutar bakin ciki da cutar hasada ya za ka yi da shi za mu ji a fa'ida ta gaba ah, cutar hasada cuta ce wacce ba ta warkewa sau da yawa shi ya sa ka yi ƙoƙari ka kubutar da zuciyarka daga wannan cutar in ta shigo cikin zuciya tana lalata duk wani abu mai rai ne a cikin zuciya shi ya sa a zamanin manzan Allah salama waɗanda suka ki imani da shi saboda wasu gane ba daga ba da suka gane sun yi imani waɗanda suka yi imani saboda bayanan ba su bayyana ba da aka fayyace zance sun yi imani amma waɗanda suka ki imani saboda hasadin da suke ma'anin sassalama ba sun yi imani har aka bar suka bar duniya ba sun imani hasadan min indi an kusuhin min ne ma ta bayyana ba al su ma sahabbai da masu imani sai aka ce musu fa'afu wasahu hatta ya fi Allah bi amri kar ku tunanin za su canza haka za su kai jamil aduwaka mahdafa ta fa innahu بالرزق يطمأ في صلاح الفاسد واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقي هكذا الإجتماع يقول ya ce idan ka gane wani abokin gaban ka ne kar ka tsananta wajen abokin kar ka tsananta wajen gaba kar ka tsananta wajen bayyana ba gaba ba kai kar ka tsananta wajen bayyana adawa da rashin sanci me dalili sai ce fa innahu birrizqi yukmahu fi salahil fasid abu mai kyau a hankali watan wata rana kila wani ruwan sama mai albarka zai sauka a kan shi sai ya wanke shi sai ka ga ya gyaru sai ce wahdar hasudata amma mai maka hasada a'a tsakaninka da shi kamar magana bera ya ce me dalili fa innahu in nimta anhu an laysa anka biraqi me maka hasada duk ran da kai bacci saboda ganin ba abin da zai same ka ta bangaren to shi yana nan akan da kogin gadi ne saboda haka a maki ya fi sauƙin mu'amala akan mai maka asara tabbas wannan haka makiyinka gara makiyinka akan mai maka asara shi makiyinka zai iya canzawa zai iya samun wani karatu ya canza zai iya kaza zai iya kaza amma mai hasada ba na zai wahala shi yasa zai wahala ka ga wanda aka jarrabe shi da ciwon hasada ya warke sai in Allah ya so shi da rahama sai in Allah ya so shi da jin kai idan mutum ya fahimci Allah ya jarrabe shi da wannan cutar me zai yi wajen neman magani ya tuntubi likita ne likita ƙwar'ani da sunna manzo Allah sallallahu ya wanke zuciyarsa ya so alkhairi ga mutane ko da zuciyar ba ta so daga cikin hanyoyin da malamai suka ambata masu tasiri wajen warkar da zuciyar da aka jarabe ta da hasada shine idan ka gane ko idan ya gane yana ma wani hasada ba kai ba kai insha Allah ba ka kowa idan ya gane ko idan mutum ya gane yana ma wani hasada mana baya son ya ci gaba ko to ka bari sai ka kife a sujada kawai ka tuno da shi sai kai mai addu'a eh azmini sai biye kwarai eh, da gaske wallahi ka bari sai kana cikin sujada kawai sai kai mai addu'a Allah ka kara masa arziki Allah ka taimake shi da gaske yanzu magani kake ba zuciyarka ai imani daban zuciya daban zuciyar sai yanzu ba ta da lafiya to yanzu sai ake wanke gyamban hasada ake sa mata magani lokacin da ake wanke wannan dole ta jira da sai kai mai addu'a misali ya mai hasada a kan ya mallaki motar sai zuciyar ta ji ba da sai ka bari sai ka zo a zaɓi mai hasadan dole zai suno an jima <laughs> so idan ya tuno kawai kana yin jigada sai ka ce ya Allah ka sanya mai albarka a motar nan ya Allah ka tare shi Allah ka kaza Allah ka kaza in kai yau gobe jibi sau da yanzu kana roƙa masa abin da fiye da abin da kake mai hasada a kai ne zai yiwu insha Allah to insha Allah akwai hasada ne <laughs> fa'ida ta 37 da ko da bakwai ita ce abinda shek su dai ne to ya za a yi da shi abinda za ka yi da shi shi ne da allah ya ce inna shani aka huwa abta wannan lafazin akwai ishara zuwa ga manzon allah sallama cewa kau da kai ka ci gaba da rayuwa ka jari shi inna shani aka huwa al-abtar ai an riga an baka alkautar to me yasa zaka tsaya kana tanka ma wannan ma'ana a samu kyakkyawar concentration da mai da hankali kai akan abin da yake maslaha da alkhairin ka ga rayuwa kar ka tsaya kana bata lokacinka akan wani da wani mi kadda tunanin ka ci gaba da tafiya abin da ke tabbatar da wannan daga makarantar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace mu'amala manzon tsira sassanan ya yi ma masu masa hasada da bakin cikin ma za ta nuna an nisa ilon nikon ƙalu akun karimun wabnu akin karim هلا رأيت نبيي في منازلة هلا سألت عن الأخلاق من أثروا في غزوة ورسول الله يسألهم ماذا ترون بأني فاعل ذكروا فيك الأخوة إنا نرتدي كرما فمن فأنت كريم شأنك الغفر kamar yadda nake faɗa a tafidar manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kalli waɗanda aka kama a fagen fama waɗannan masu nuna kasaita da cewa Muhammadin nan ba kowa bane yanzu ga a sai yadda ya ya kalle su ya ce ma za ka nuna an yi fa'ilun bikum yanzu me kuke tunanin zan ma'ana wancan mai hasadan da mai bakin cikin da yake cutar da kai sai ya zama a tafin hannunta sai an yi sama ya ce to yanzu me kuke tunanin zan sai suka fara rara gefe suka dukar da kai suka ce akun kari wa ibn akhin kai ai babanka mai karamci ne kai din mai karamci ne sannan dan gidan masu karamci ku ba ta a gidanku mece ce fa'ida a nan fa'idar ita ce duk wanda yake maka hasada da bakin ciki in kai hakuri kai abin da ya kamata a kan shi watan wata ranar sai ya yi furici da kalmomin nadama sai ya yi furici da martabarka bayan jiya da shekaran jiya ya kushe ta me ke tabbatar da wannan ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka min al muhsin kan mu annabi yusuf su da suke cewa a kashe shi su da suke cewa kaza gashi su ne da bakin su suke cewa ya ayyuhal azizu ran kai dade Allah sabbinani ne ala sure ala raini su suke fada ma'ana wanda yake jin haushin ka zai ce maka ala sura ala ne ba zai ce ba to yanzu ya ake yi reto ya juye da mujiya sun ga dahi sun ga haƙi to da haka wanda bai san ka ninka shagurin sha mai fesa bayanan karya a kanka da kanshi wata rana zai zo ya karyata kanshi annabi yusuf abin bai tsaya a nan ba sai da suka ce. suka ce wa jidna bi bida'atin muzdatin fa auki lana alkayla wa tasaddaqa wa tasaddaq alaina inna allaha yuhibbul mutasaddiqin mun zo wallahi eh kat abin account din mu ba kuɗi da yawa mun zo miskinai ta taimaka kai mana awo ka auna mana sannan kuma a dan kara mana da abin da zamu yi tafiya da shi kai din nan mutumin kirki ne mutumin arziki wane wanda kuka wurga shi a rijiya to shi ma manzan Allah sallallahu da yake shine jagora a wannan baba sai ce sazhabu fa antum mutlaqa ku je an sake ku ku tafi ku je da halinku ku je ku ci kanku wannan ba abin da yafi ba abin da yafi hancin mai maka hasada kamar irin wannan ko mai maka bakin ciki ka gama samun dama kai maka ƙofar rago ya gama yadda ba yadda ya iya sai ka ce to gari an san ta fito shan tunan haura fa'ida ta gaba ita ce ta talatin da takwas ita ce me sirrin da ya sa aka zafi sallah fasalli wanhar sallah da yanka ma'ana ka ce sallah da sadaka me dalilin da yasa aka kemance su me yasa aka ba ce inna a'tayna kal kautsar fasalli wa hujja wa tamir li rabbika ba sai aka ce fasalli li rabbika wanhar fa'idar kamar yadda malamai suka ambata wallahi alam ita ce sallah connection ne directly Alaka ce ta kai tsaye tsakanin zuciya da mahalicci ita kuma sanata connection ne na kai tsaye tsakaninka da bayan Allah saboda haka fuka guda biyu ne waɗanda duka ana buƙatar su domin isa zuwa ga birnin rahamar Allah kyautata alaƙa da Allah da kyautata ma bayan Allah haka ake tafiya da su saboda wannan lafazin yana nuna mana balance motion a cikin rayuwarmu kar ka zo sallah kawai haka ba sadaka babu kyautatawa sai a karkace kar ka zo kawai kyautatawa kake yi babu ibada a'a dole biyun ake bukata ka kyautata ka ga Allah ka kyautata ma bayan Allah in aka samu wannan to karka damu kana kan sai fa'ida ta 39 ita ce lafazin inna a tsarna kalkautar fasalle ne rabbi wani har inna shani aka wani idan ka kalle shi literally ta ɓangaren yadda aka gina kalmomin inda za a tambaye ka a ce maka a kurani wasu ayoyi ne za ka iya kiransu ayoyin lallashi to ka faɗi na tsarna kalkautar Allah yana lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wa ake lallashi wanda ake so sai ake lallashi ko to ba wannan ce fa'ida ba fa'idar ita ce A ko komin girmanka komin matsayinka komin iliminka komin shekarunka komin exposure da experience ɗinka da ganin jiya da shekaran jiyanka ashe akwai wani yanayin da kana bukatan a lallashe ka ba a girma da lallashe tun daga alaihi sallama an lallashe shi mutanen nan sun cutar da shi sun yi masa ba daidai ba dan adam ne shi to sai Allah ya ce inna atina karka damu ana lallashin ka saboda haka mata ta koyi da za ta lallashi mijinta a kan wani abu na rayuwa yana bukata akwai lokacin da wata kullalliya za ta faru a rayuwar mutum wanda za ta yamunta masa hazo yana bukatar na kusa da shi ne kawai ya masa haka duk da dai ba lallashin ka ce ba mun fahimta da gaske wannan ita ce ake ce mata a larabci allamta tulhaniya yana da muhimmanci kuma a kimiyyance a likitance irin haka din yana taimakawa mutum yana cikin damuwa sai ka zo ka yi masa haka ka ɗan taɓa kafaɗansa annan satul haniya shafa na tausayi da lallashi kana ce masa a cikin zuciyata akwai wani wata magana da nake so in fitar da ita amma na kasa fitar da ita amma na wakilta hannuna ya bayani annan allamsa tulhaniya sauraka mata tana bukatar ta koyi wannan taima mijinta miji yana bukatar wani lokaci ya lalashi matarsa a kan yawan abin wani lokaci daga cikin kurakuran da ake yi har ko a rayuwar aure misali miji yana wata damuwa ta same shi mace a cikin ta da kamus din ta rasa tattaro kalmomi na lallashi to sai yaushe za ki amfani da kalmomin namiji gogan naka shi ma yana rowan kalmomin lallashi ana buƙatar su ba shekaru ba ne ba abin nan ba duk yadda mutum ta ga ya kai akwai lokacin da wallahi lallashi yake nema kuma kalma mai daɗi yake so ya babu mamaki a tekun bakin cikin da yake ciki idan aka samu tsabtatacciyar kalma guda ɗaya aka garwaya ta a cikin wannan tekun za ka tafiyar da wancan damuwa aka wannan fa'ida ce ta rayuwa fa'ida ce ta mu'amala a kowane bangare muna buƙatar lallashin juna na ƙasa zai iya lallashin na sama abun ba a shekaru yake ba kamar yadda kuma na sama zai iya lallasa zai iya yi fuskantar da lallashi na kai ga wanda yake na ƙasa da shi fa'ida ta arba'in sai mu ci ko kaga sai mu samu arba'in daidai a shekarun annabta fa'ida ta arba'in ita ce ƙiyayya da bakin ciki ba dole sai da dalili take yin su ba ba dole sai da dalili ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kibar da garin wani ya cutar da wani sai aka san haka ba abin da aka sani a rayuwarsa sai taimako share wa mutane hawaye sai kaza sai kaza to ashe ba cdd ba ta, kamar da ba malam bahaushe yake cewa wani zai iya daukan karar tsana ya dora maka karka damu kanka da cewa tuni ni ne nai mata a'a abin da kai masa shine laifinka da kila ka shi wani abu laifinka da kila kai ne jagora a cikin mutane laifinka jin hannunka na kirga tsaba da yawa laifinka to kaga duk laifuka ne shi a wajen shi da cin zuciyarsa cin zuciya shi ya sa in aka ƙara koma a babin zuciya zuciya zuciya sai ka gane a ƙarshen al'amari waɗannan bayanan duka suna da alaƙa da kyakkyawan imani ko rashinsa sai sa mai imani na gaskiya baya yin gaba ko kiyayya ta haka nan idza ahabba ahabba lillah wa idza abghaba abghaba lillah in yaso yana so dan Allah ne in ya kyamaci wani abu zai yi kyamar ne dan Allah Allah bai san kaza sai wani yake yin kaza saboda haka na kyamace shi saboda kaza da yake wanda Allah bai so banda wannan ina kaunar ka shi yasa shauki da yake magana a kan manzo Allah sallallahu ya ce wa idza ghadibta fa inna ma hiya ghadbatun fi dinina hibdun wala baghdad ya rasulullah idan kai fushi ko ka kyamaci abu kana kyamatar sa ne saboda Allah zai so ko saboda an yi abin da Allah zai so ba din tsabar kiyayya ko kuma jin haushin wasa waɗannan a takaice su ne fa'idoji guda arba'in wanda Allah ya ba mu ikon karanta su ko ambatan a wannan majalisi sun fi haka fa'idojin kuma za mu fitar da su kamar da muka yi alkawari babu laifi idan Allah subhanahu ta'ala ya taimaki zuciyar wani da kwakwalwar wani ya hango wata fa'ida to ya mana rowa sai muna so mu tattara irin waɗannan fa'idojin shi ma kuma ya samu lada babu mamaki abinda za a wallafa ɗin da shekaru da yawa a bayan ƙasa sai mu ta samun lada sai ayan mu ta suratul nur ita ce aya ta 61 laita alana ba haraj wacce ita ce za ta zama matashiyar mu a gobe bisa abin da kuka zaɓa na zo da niyyar ne laita ma amma kuka ce ya kamata a ambaci waɗannan fa'idojin to duka dai nuru ne ala nuru ba ba adadin ayoyi ne ni a karatu yake damuna ba gaskiya abin da ya fi damuna shi ne meye tasirin da zukatanmu za su iya samu bisa hasken abin da muke karanta sau da ka ni a waje na idan a ramadana kai karatun ƙur'ani da yawa amma aya ɗaya ta maka tasiri ta canza maka tunani to kwalliya ta biya kuɗin a ah, ya wuce sabulu na ai komai da komai da sabulun da turare da ta biya kudin komai saboda dama manufar saukar da ƙur'anin shine a tasirantu a yi amfani da abin da ake karantawa wannan shi allah ya samu dace kar mu manta yau juma'a gashi muna yammacin juma'a ko kana mota ko kana hanya ko kana kan keke kana tafiya ko mashin yi kokari ka yi amfani da wannan dama kai addu'a juma'a a cikin ramadana kuma bayan na asar lokaci ne mai albarka lokaci ne mai daraja lokaci ne wanda ake kyauta da zaton cewa ana Allah subhanahu wata'ala yana tausaya ma bayi ya karfi addu'a sannan kuma gashi bakinka da aji. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاف زورا برحمتك أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكبين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل هم مرجا ومن كل ضيق مخرجا ونجاه من كل بلاء عافية يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اجعلنا يوم الفتح الأكبر من العاملين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في على جنان القلب وارزقنا شربة روية من أجل شريفة لا نقوم بعدها أبدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحفظ الحاكدين وظل الظالمين وظل الباغين والوان المعتدين والسحر الساحرين وشعوذة المشاولين يا سميع يا قريب يا رب العالمين نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سقط من النار نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ذنب مخرجا ومن كل بلاء عاجا والعافية نسألك اللهم حسن الخاتمة اللهم اختم بنا بخير واجعل عاقب أمورنا إلى خير اللهم ارزقنا النطق بالتوحيد عند الموت اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اجعلنا من متقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل الصلاة صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا سميع يا قدير يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأمهم كما ربنا صغارا اللهم أعطنا الخير فوق ما نرجو وقنا من الشر فوق ما نحذر اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل اللهم ارفعنا اللهم ارفعنا صيامنا وقيامنا اللهم ارفعنا اللهم بلغنا الدرجات العلى عندك بصيامنا وقيامنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم وارزقنا الإخلاص في جميع ذلك يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا القرآن ويسره لنا اللهم إنك أنت الرزاق فارزقنا اللهم إنك أنت الفتاح فافتح لنا أبواب خيرك وجودك وكرمك وإحسانك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفوت لا شريك لك وأنت الأهل لا ند لك تمسك السماء والأرض الأرض أن او ولئن زالتا إن أنفتهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور تقدست أسماؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك خلقت الخلق وأحصيتهم عددا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وسعتك الولى أن تقضي لنا جميع حوائجنا اللهم أعط كل واحد منا مسألة اللهم أعط كل واحد منا مسألة اللهم أعط كل واحد منا مسألة اللهم بلغ كل واحد منا أمنية اللهم بلغ كل واحد منا أمنية اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته وبلغه غايته لا تنبئ ولا قريب يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين